hangen dala ba shiga birni ba. Yau a ce wancan ya ci kaza, jibi a ce wancan wa a wuri kaza, gwamnati ta ita tsaya ta tallafa mutane. Muke wasili da aikace-aikacen alkairin mai girma gwamna 2027 ya sake maimaita kujerarsa. Wannan sa kuɗin zai sa dole masu sha'awan takarar su haƙura. Waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dalana wannan lokaci. Masu sauraro Assalamu alaikum Ahmad Rabiu Jayan ne ke muku sallama ta cikin shirin hangen dala. Shirin da kan nazarci al'amuran da ka zamo tarnaƙi ga ci gaban demokaradiyyar ƙasar nan tare da ɗaukar martani daga gidajen imanin siyasa dogaro da sashi na 39 na kundin mulkin ƙasa. Har yanzu dai shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana ci gaba da fuskantar matsin lamba wajen yin murabus daga kujerarsa. yankin arewa ta tsakiya na kan gaba wajen mabukata wannan kujera inda suke kafa hujja da cewa dama haƙƙinsu ne aka sarayar da shi zuwa arewa maso yamma aka kuma damƙa wa dakta ganduje jim kaɗan bayan kammala mulkin jihar kano jaridar daily trust dai ta ambato yadda jagororin apc arewa ta tsakiya ke kira ga shugaban ƙasa suwaji bola tinubu da ya gaggauta tsige ganduje tare da maye gurbinsa da ɗan nasi yankin a taron masu ruwa da tsaki da a apc za ta gudanar a watan gobe dama dai ba wannan ne farau ba kan yadda aka rinka samun cece kuce kan kujerar shugabancin apc ko da dai a makon jiya an jiyo tsohon gwamnan ta bakin hadiminsa malam muhammadu garba na cewa wannan batu ba na gaggawa ba ne domin kuwa jam'iyyar na dabda gudanar da zaben shugabancin ta a matakin ƙasa ba wai ga iya jam'iyyar apc ba ita ma dai jam'iyyar pdp na fama da nata rikicin cikin gidan musamman musamman a nan Kano da yanzu haka fede funke nemo bakin zaren ɗinke barakarta ko da dai cikin kalaman alhaji aminu gurgu mai fulo na cewa sun gano akwai masu yi wa jam'iyyar zagon ƙasa duk masoyin dr malam ibrahim shekaru a fadin najeriya ya gode allah musamman jihar kano in ban da addu'a ƙarala allah ba zai fito da wannan bawan allah bai nuna duniya kan cewar yanzu suna shirya revolution za su kwace jagorancin jam'iyyar pdp a jihar kano ya koma hannunsu duk da malam ibrahim shekaru shugabanci ba a gabansa yake ba amma mu magoya sa, ina tabbatar maka ka buɗe kunnen ka da kyau ka yi tsururu ko kun yi tsururu kuma karɓo wannan shugabancin ta farko rungumi transforma ne dan ya fiye muku sauƙi. ina tabbatar maka Allah ya riga ya tarwatsa harkar Kullum sai fankama da gadara ko kuke dauke da PDP kake kashe mata kuɗi fan wane ne ya mutu waye ya farko miliyan sittin ko miliyan ɗari. na cewar kana bai yan takara fama famai ku buya a hotel duk da yan takarar nan suna gaya mana zuwa suke fa su gara domin ba abin da kai musu a baya yanzu suke zuwa su karɓi abubuwan su ko ku to ka buɗe kunnanka da kyau da kai da iri irinka wanda suke diddiga pdp wanda an yi magana su ce su suka haife ta kunu su ne ji satin duk da gudulan ebele jonathan su ma da suka taso da hasada da kinibibi cewar ka a wa malam minista allah kuma ya riga ya rubuta duk shirin da ka kama da ibrahim shekaru allah sai ya cire shingen ya yi fatali da bukatar ka kan cewar allah ya ɗauki ya rubuta malam sai amman minista allah ya yi wa malam minista ba tare da wa'annan yan tsugudi da irin pdp da suke kullum suke cewa su suka haife ta da hasada da ƙiyayya a nan nake gaya duniya kan cewa wannan hasada da ka ɗauko ta ƙiyayya da malam ibrahim shekaru ƙarshen kiyamar siyasar ka ne ya zo kuma tarwatsawa alhaji atiku abubakar tafiya kake alhaji aminu gurgu mai fulo kenan jigo a pdp kano kuma nan za mu jingine batun rikicin jam'iyyu tare da lekawa batun sauke nauyin al'umma da hadimi ga sanata barau jibrin horabula ma abdullahi karkasara ke cewa sun hango lam'a a kunshin gwamnatin kano tun da mai girma gwamna tsoho da tabla umar ganduje ya hau gwamnati gwamnatin kano ta yanzu tun da ya hau gwamnati a baya ba su daga masa kafa wajen yi masa adawa ba su ce ya yi kaza ya yi kaza yau an wayi gari ta tabbata duk abubuwan da suka ringa faɗa kan gwamnatin ba sharri ne da ƙarairayi yi domin yau abin da suka ringa zargin gwamnatin baya yau ba abin da bai faru da gwamnatin nan ba mai girma gwamna da kansa yake gaya wa duniya cewa kowa ka bawa amana sai ya ci amana kai kosan nan ba a bari ba a tsarin gwamnatin nan yau an wayi gari irin shinkafa da abubuwa da gwamnatin tarayya take ba dan a bawa talakawa mutanen nan ba su bari ba yau a ce wancan ya ci kaza gobe a ce wancan ya ci kaza jibi a ce wancan ya wa a wuri kaza gwamnati ta ki ta tsaya ta tallafa mutane ta rusa yan kasuwa ta lalata can ta ki ta kawo ayyukan alkhairi an ce ku yi koyi koyi ma ku kwatanta yau sai an bujiro da wani abin alkhairi sanata baro jibrin zai yi sai ka gwamnati ta tashi fur za ta yi abun kuma sai ta kasa sanata baro jibrin a jininsa ne alkhairi a jininsa ne aiki a sa ne kyautata yau ka duba irin abin da ya kawo a makabartar dan dolo yanda za a inganta makabartar nan a saka fitilu a yi kaza wanda gwamnati tana kallo ta kasa irin wayannan abubuwan don haka muke gaya wa duniya cewa wallahi azim ba mu fara gaya wa duniya irin abubuwan da wannan so mun taɓa muke kun kasa komai ku ce ba za a faɗa kawai daga daga magana sai ku turo yara yan lokicin lokicin su zo suna mutane mu yan ruwan mu da ku ba ta ko muke ta gwamnati muke an kasa komai hular jagoran ku tana nan a ajiye hular lamba biyun gwamnati na shi lamba ɗayan ba ma sassa tana nan a ajiye sai sanata Barau Jibrin ya cire musu hulunan su wani rabula da ma Abdullahi sara kenan babban hadimi ga sanata Barau Jibrin haka abin yake a yankin tsakiyar Kano da shi ma sanata Rufai Sani Hanga ke gwangwaje al'ummar yankin kamar yadda hadiminsa Abdulhamid Isa na Madobi ke ke wa yayin taron koyar da sana'ar kiwon kifi da sanatan ya ɗauki nauyi. aiki da kwakwalwa wato kwamfuta sama da dubu ɗaya da ɗari uku tun kafin ba mu ci zaɓe. Mun biya yara ɗari biyu kuɗin makaranta cikakke hannu percent tarayya ta ƙara wa ɗaliban jami'a kuɗi. Mun biya wa yara ɗari biyu ƴan jami'ar Bayero cikakken kuɗi aƙalla naira miliyan talatin da biyar. Kash muka je muka biya musu domin kar su rasa Mun ɗauki nauyin ɗalibai ɗari biyu mun ɗauki scholarship ɗinsu a makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Kano wato Kano State Polytechnic. su ɗari biyu mun biya musu kuɗi kimanin naira miliyan goma sha biyu an biya musu complete kuma suna nan suna kara mun ba wa mata dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar kamar yadda political advisor ya tuno a jokarawa a bara wanda mataimakin gwamnan jihar kano ke ci gwamna in za mu tuna an ba wa matan nan dubu ɗari dubu hamsin dubu talatin dubu ishirin su dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu mun taimaka wa matasa da biyan kuɗin jam don su samu guraje a manyan makarantu makarantu da jami'o'in ƙasar nan su dubu ɗaya da ɗari ba aikin yi a hukumomi na gwamnatin tarayya kuma nan gaba kaɗan mai girma sanata zai ci gaba da tuntar domin tabbatar da su ma sun samu guraben ayyuka a gwamnatin tarayya Abdulhamid Isa na Madoba kenan shi ma dai zarkan laini sana'a da mu cewa yake wakilan suna fidda su kunya a yankin karamar hukumar garin Malam. Ina 'ya'yan amanan mutum uku wato sanata Hanga da kuma Yusuf Umar Datti da Zakariya Alasan to mu magana ta gaskiya waɗannan mutanen su ƴan amana ne kuma muna tare da su muna musu fatan alkhairi yanzu ga magana muke yi ta wannan gada ta mu ta yada kwari magana titin yada kwari wannan ya fi karfin waɗannan gaskiya sai dai gwamna gwamna ya alƙawari kuma muna mi kyakkyawan da to zai cika yanzu magana da muke yi ta wannan gada ta garin malam zuwa ya da kwari magana ta gaskiya wannan gada ta hanga ce hanga sanata hanga kai ne zaka zo kai mana wannan gada ta ya da kwari zuwa garin malam wato kuma gada da muke so kai mana irin ta tambura wacce mahadika ture duk wannan isan gada tambura zai ji bai taba faduwa ba taba karewa ba irin ta muke so ka zo kai mana in kai mana wannan gada a karamar kuma garin malam ka sallame mu shi kuma kuma wannan dan majalisar tarayya wato Yusuf Umar Datti akwai gada da take a domawa can kura ita ya kamata ka je kai ka zo kuma ka ci gaba da taimakon mutane a madoma akwai wani aiki da ka je kai alƙawari ya kamata shi ma ka je kai kamar hanyar da kai wannan alƙawarin na gada ta wannan garin na duma a Kura shi kuma Zakariya Alasan wato dan majalisar jaha. aikinsa shi kuma wanda zai mana wannan gada wacce ta hada Ladinawa da soye da wacce ta hada Kuyuwa da garin Malam shi ma ga daidai shi nan kowa ga daidai shi kuma magana titi na 5 km wannan na mai girma gwamna ne muna godiya mu injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma shi wannan jagoran gaba da in Allah da shugaban kasar nan kamar an same ta ne da yadda Allah kantomin karamar hukumar garin Malam kaga dai wani abu da yanzu ya dauki bayis dinsa da kuma sakatarensa da kuma yan hizba da kuma rahama cirumawa takarar kansila ya je kasuwar kwanan gafin an tomin kura ka ci gaba da aikin arziki. sai dai kuma zarkan laini sana da muna wannan farici ne gabar da a karamar hukumar hudel abdulrashid abdullahi da gumawa ke ajiye kalubale ga wakilinsu na majalisar tarayya. Ga shi an mana rusau iftila'i ya zo na ruwan sama ya ruguje mana gidaje a kalla ɗari da goma sha cikin ikon Allah har asibitin da muke takama da shi muke gadara da shi a mazaɓar daguma sama da shekara hamsin wannan asibitin yana mazaɓar daguma amma abin takaici abu ya gagara a zo a gyara a wannan gari namu mai albarka shi isa muke korafi da wakilcin honorable abdulhakim kamilu ado shi isa muke jinjina ga Allah ubangiji ya ji ajiya da ajiya ne ba zai wafamtar da mu kamar inda shi wannan ɗana sai wafamtar da mu ba da haka muke roƙo ga jagoran ɗariƙar kwankwasiya na duniya injiniya alhaji rabi musa kwankwaso da ya dube mu ya taimake mu ya ɗauko mana haziki jajirtaccen matashi komishinan lan honorable abdul jabbar umar garko taimaka ya gwangwaje mana shi bashi takara 2027 a wudil da garko ina jinjina ga mai girma sani salisu adamu limamin canji na wudil da garko bisa irin namijin kokarin da yake na gaya musu gaskiya domin irin kwantar da mutane da suka yi irin su alhaji abubakar jeje gaskiya wannan abu baya mana daɗi tunda da su aka haɗa aka yi wannan gwamnati musamman shi wannan sani salisu adamu mutum ne da ya kasance ɗan cikin gida muna zaton wuta a kera? sai ga ta muna ganin ta a masaka to muna kira da babbar murya ga honorable abdulhakim kamilu ado wa'annan masu ɓallewa na cikin gida kokari ya riko hannunsu ya dawo da su abdurrashid abdullahi dagumawa kenan to amma a ƙaramar hukumar gaya lawan sofa gaye ne ke godiya ga gwamnan kano kan bayar da cikakkiyar dama ga kantoman yankin. Irin ayyukan da yake shirarowa yake turarowa a karamar hukumar gaya. Yanzu ma ga nan an fara aikin ginin makaranta mai bene azuzuwa da dama a ginawa firamare school. Yaro jika ka duba, babba jika ka duba. Rabon da kaga ana gina bene na firamare tun lokacin kwankwasa, sai da wannan bawan Allah abba ka zuri dawo. Haka muke so ken ɗaya gaji ubansa. Ken sawun da na gaba ya taka da baya mai taka. Saboda haka muna godewa da irin wannan aikin alheri akwai bukatu iri daban-daban a karamar hukumar gaya kuma muna da laƙihin kihin din cewa wani abu ma zai taho mai karfin gaske muna murna Allah ya kawo shi nan ba da dadewa ba kuma muna godiya abba kan tomar riko na karamar hukumar gaya Alhaji Abubakar da Zuli yi alƙawarin abubuwa da dama ba wanda yi musamman Fida Road Fida Road Fida Road kuma mazaɓin nan guda goma da kuma gyaran aikin lantarki da gyare-gyaren famfo da yi kan toma muna gode maka kwarai da gaske kafarka gata gata kwankwaso kuma hannunka abu da yake kuma lokaci kowane lokaci lokaci fuskar ka tana tana tana bude saboda haka mai girma gwamna muna gode maka mai girma mataimakin gwamna kuma kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumi comrade gwarzo muna gode ma kwarai da gaske sakamakon daga fayil din ga ya zo muna jin samu labarin sai ka taba hannu saboda haka akwai wani babban fayil ga hinan ya taho mai girma mataimakin gwamna da kwamishinan ilimi da kwamishinan haya education da duk wanda yake da ruwa da hannu akan wannan harkar muna so daga ya zo kada ya saka biyar a sa masa hannu lawan sofa ga kenan kuma yana gusawa ne a gabar da shi ma Abdulwahab Ayuba Oyoyo ke yaba wa kantoman karamar hukumar Bebeji. Muna gode wa Allah, muna gode wa al'umma karamar hukumar Bebeji da kowa da daka tsalle da gwarmai da tarai kanin al'umma irin daka tsalle kowa ya ji ya gani yanda al'umma maza da mata manya da yara kungiyoyi daban-daban da tawa zawarawa suka fito tun daga garin gwarmai suka cika titi zuwa garin kofa gidan kantoma karamar hukumar bebeji honorable alhaji basiru abubakar kofa allah isakawa wa'annan al'umma da alkhairi wallahi tallahi burinmu ya cika yau al'umma sun fito da kansu suna kira da cewar lallai ya zama dole kantoma na karamar hukumar bebeji ya fito ya tsaya takarar ciyama idan kuma ba haka ba kotu ita za ta raba su da wannan al'ummar na ji al'ummar karamar hukumar bebeji sun fito sun tafi gidan fati ciyaman na jam'iyyar NNPP mai littafi a karamar hukumar bebeji zuwa gidan Abdulaziz wanda yake a karamar hukumar bebeji Allah isaka muku da alkhairi kun fito daga gidan Abdulaziz fati ciyaman kun tafi gidan Yahaya Umar bebeji kun tafi gidan Alhaji Jibrin dan Aku wanda yake a Tarewa Allah isaka muku da alkhairi Alhaji wannan abul basira abubakar ka ga abin da al'umma su kai maka ni abdul wahabu ayuba oyoyo baba idan baka fito ka amsa takara ba ga takardu na al'ummarka a hannuna zan tafi kotu dole sai ka amsa takara a karamar hukumar bebeji Abdulwahab Ayuba Oyoyo kenan ɗan jam'iyyar APC. Yanzu kuwa bari mu leka tsakar gidan jam'iyyar NNPP. Jam'iyyar da yanzu haka ta himmatu wajen fara shirin shiga zabukan ƙananan hukumomi wanda a karamar hukumar Dala matashi Rabiu Abdullahi ɗan shayi ke cewa ya yi musu hangen zuma farar saka. Abubuwan alkairan da mai girma zaɓaɓɓen gwamnan Kano, injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf, Abba gida gidan Kanawa yake wa al'ummar Kano. Izuwa yanzu muna tabbatar tabbatarwa da al'ummar Kano da kafatanin 'ya'yan jam'iyyar NNPP Kwankwasiya ku kwantar da hankalinku domin 2027 dan Kwankwasiya ma a kowane mataki ba sai yayi kamfen ba a nan matakin Kano domin Abba ya fitar da mu kunya ya fitar da jagora Kwankwasa kunya ya fitar da su kansu 'yan Kwankwasiyar na ƙasa kunya shi yasa muke tawassuli da aikace aikacen alkhairin mai girma gwamna 2027 kowa zai shiga alfarmar jagora sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya sake maimaita kujerarsa da izinin Allah wannan dalilin ne yasa kaga muke kallon ƙananan hukumomi daban-daban ko ina a ɗauko mutane 'yan asalin kwankwasiya jajirtattu masu son ci gaban al'umma a sa su a gaba kamar yankin karamar hukumar dala ai kaga babu wani dalili da honorable alhaji aminu mamman yaro yana nan yana takarar ciyaman a zo a ɗau kujerar a danka wani domin shi aminu mamman yaro shine yayi daidai da zamanin nan a wannan shugabanci na karamar hukumar dala shine mutumin da yake taimakon al'umma ba dare ba rana kuma shi honorable aminu mamman yaron nan mun daɗe muna faɗa wa al'umma cewar matashi ne ne shi na matasa kuma dan gidan injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwasa ne dan gidan gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ne shine mutumin da a jagororin karamar hukumar Dala kabdin su ba wanda baya biyayya kuma baya rigima da kowa a siyasar karamar hukumar Dala shi yasa muke kira da su jagororin lallai duk mai son ci gaban wannan karamar hukuma to ya zo ya tabbatar an tsaya tsayin daka dan tabbatar da honorable Aminu Mamman Yaro a zababben shugaban karamar hukumar Dala domin shine mutumin da ya biya wa ɗalibai kimanin sama da mutum ɗari biyu da wani abu kudaden makaranta shine mutumin da ya je gidan bursin ya fito da mutanen wannan karamar hukuma wanda suke ɗaurarru ne aka yi musu tara 'yan ƙanana. Da kalaman na Rabiu Abdullahi ɗan shayi za mu leƙa karamar hukumar birni da Siraji HD mai gwale ke cewa Honorable Bashir Sanata shine mafita a wannan yankin. Shi yasa ma nake taya 'yan sufal murna da Bashir Sanata har ya amince ya ga cewa zai tsaya musu takara kamar yadda suka kiraye kiraye a kansa. To gaskiya ina taya su murna duk da dai ni ba ɗan ba ne. amma Bashir Sanata ni na zauna da shi tun tuntuni kuma tsohon dan kwankwasiya ne tuntuni tun a baya ban manta ba kuma mutum ne mai mu'amala idan an ma rasuwa zai je ma gaisuwa in ka kira shi a waya in ma bai daga a lokacin ba in bai gani ba daga baya zai kira ka tsakanina da Allah mutum ne mai mu'amala mai kuma hali mai kyau amma ana ganin kamar karamar hukumar birni karamar hukuma ce da ake ganin kamar sai wanda ya goge musamman a abin da ya shafi salon mulki ga misali to bashir sanata Allah na tuba me wace irin gogewa ce mutumin da ya rike SSA na gwamna kuma wanda ya fi shekara ashirin da wani abu yana kwankwasiya kuma duk wani haki da za a bayar na 'yan kwankwasiya wanda ma wasu ba su da lafiya amma bashin sanata shi yake karba ya kai musu har gida kuma anan nake ƙara godiya ga SA na gwamna wayanda suke nuna mun kauna irin su Bashir sanata irin su Alhaji na goda su Murtala Zawahi irin su babban Alhaji irin su Ali Gyara Hausawa wayanda ko da wani sako ya zo daga wajen gwamna ko ban sani ba su suke kira na a bani na gode musu ba wai ga iya suraja mai gwala ba shi ma dai Abubakar Abdullahi Kana Baro cewa yake in dai batu ake ta nagarta to fa horabul bashir sanata shine amsa wannan bawan allah na san shi sama da shekara ashirin wannan ne dalilin da ya sa na zo nake tallata shi saboda mu yi tarayya da ragowa al'umma karamin hukuma binni a cikin aikin alkhairi da wanda ya fi shi cancanta ban san shi ba shi yasa ban taba tallan mutumin da ban san shi ba saboda haka shi na sani shi na san ka'imancinsa shi na san wasu akan abin da ya daidai ne mai addini ne mai ilimin zamani ne matashi ne mai kishi ne mutum ne mai tsayawa akan abin da ya daidai ne kuma ruwa ne bai da maki idan ba bashir sanata yana da matsala duk bata wuce mu'amala ba shi ko duk mutumin kirki to yana son mai mu'amala aka san haka kuma irin sa ike so mu rinka tsayawa hujja ce akan mu mu da muke tallan yan takarkari idan ka san dan takara bara gurbu ne kai tallansa duk cutar da iwa al'umma wallahi kun yi tarayya da shi idan ko dan takara mutumin kirki ne kai tallansa idan ya aikata wannan alherin tare kun ci riba tare in ma ya aikata aka san haka kai ka zabe shi ne dan Allah kai ba ruwan ballan ballanta muna kyautar da zaton mu ga wannan bawan Allah zama da shekara 20 na san shi na san irin jajircewarsa akan abin da ya da shi na san nutsuwansa na san wayewarsa na san irin farin jinin da yake da shi a cikin al'umma saboda iya mu'amala irin ta zato ko ba zan zan ni ba dan karamar hukumar gwale bane mai isa na takkato na da karamar hukumar binni da ayan daga karnar fotobolo gargaman ba wanda na yi sani irin wanda ne da bashir sanata kuma na san in dai na raka bashir sanata ikai ga wannan gaci to in Allah da za a fushe da al'umma kunya abubakar abdullahi kana baro kenan kuma wannan kasuwa ta bukata ita ce ke ci gaba da ci har a karamar hukumar garin malam da muka jiyo yara garbaya da kwari wasu jawabai lokacin kaddamar da takarar honorable salisu adda'u wannan takara ta wannan yaro da ya fito ba ya fito ne ko a mutu ko a rai ba mun duba mun ga garin malam ta daɗe a cikin wani hali matasa ba samu dama ba a wannan lokaci muke son wannan yaro ya zama shine jirgin fitan wannan karamar hukuma Allah da baya da wannan kamar yadda wannan shugaban matasa ya faɗa in Allah ya bashi in Allah da inda ka ga shawara ka zo mana da ita mu kuma za mu je mu tabbatar masa abin da ya dace kuma yi saboda ita jama'iyya wato kan ɗaki ce kuma duk wani ɗan takara dama muna faɗe tun makan a zo wannan ƙarni siyasa gayya ce ka taimake ni in taimake ka ne akwai wata kujerar da za ta zo kai ma ka nemi gudunmawar wannan mutum shi ma ya taimaka ma tun da kan mumbobi akan masu mukami saboda haka dan Allah dan annabi jama'a mu haɗa kai manyan mu da maza da mata mu ba wannan yaro goyon baya kamar yadda ya kamata kammala jawabin yara garba ne kuma sai ita ma Hadiza Jibrin ta yana ta jawabin shi fa wannan bawan Allah idan Allah ya bamu ba a kai masara shugabancin nan na kwankwaso al'adar nan ta kwankwaso salisu adahu ya dauke ta ni dai ina umman lidarsa ban taba zuwa in jin kai masaran wani ya yadda baya da kwari zai yi dariya ce siyasa ce ci alheri sai wuri. hannai na gaji duk wani munafurci ba na kai mar wannan tangwarzo ne ita wannan kwankwasiya amana babu wanda iraya mana ita ire nesa, i mana jikoki da Alhaji a a shi shine kwankwasiya ku kuma mata ba sai an ce da ku komai ba da izinin Allah mu dai mata ba ma shakkar komai albarkar annabi Allah ubangiji ba mana Hadiza Jibrin kenan a jam'iyyar NNPP haka abin yake a yankin madobe da shu'aibu abban na ke godiya kan goyon bayan da suke samu a batun takarar horabul inuwa mai kankana muna godiya sosai da sosai dan gaskiya jiya an yi gangamin karrama shi jarida arewa kuma sakamakon mazabu goma sha biyu sun halarci wannan wajen ubangiji allah ya saka wa kowa da alkhairi kiran mu ga jagororin karamar hukumar madobi to dan allah da ba a samu da wannan haziki namu alhaji inuwa mai kankana dan gaskiya ya yi an gani sosai da sosai tunda tsohon kamsila ne ma'aikacin jiha ne ne a hukumar nada kuma gaskiya lokacin da ya kamsila al'umma kauran mata sun ji daɗi sosai da sosai sakamakon ya raba mashina ya yi masallatai ya yi makarantu to gaskiya ba abin da za a ce da alhaji noma mai kankana sai da mace ubangiji Allah kai likafa gaba sannan kuma al'ummar karamar hukumar madobi sun nuna wannan haziki suke so dan mazaɓu goma sha biyu ba inda ba su kawo goyon bayan su ba don haka muke kira ga jagorori karamar hukumar madobi da jagoran mu Dr. Rabi Musa Kwankwaso a samu wannan haziki namu a gaba ubangiji Allah ya bashi nasara kuma Allah ya bashi nasara insha Allah ba za a kuka da shi ba za a yi ba masa sakamakon al'ummar da muka gani cincirindo. ashe motsa jami'a aka yi ba kaddamar takara aka yi ba kaddamar takara tana gaba sannan muna godiya ga al'ummar da ake ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari ubangiji Allah ya saka kowa da alkhairi shu'aibu abban sanata kenan daga yankin dan battama dai dattijo alhaji sani garka ne ke cewa su ma sun yi hange tun da dai batu ake na wanda zai fidda kitse daga cikin wuta in yi tallar zuma saka waye wannan awwalu makaman dan batta a cikin cikin jam'iyyar NNPP Awalu Makaman Dambata na mai girma jagora na jam'iyyar NNPP injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso na mai girma zaɓaɓɓen gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf na mai girma mataimakin gwamna Aminu Abdulsalam Gwarzo na mai girma Babba biki sakataren gwamnatin jihar Kano Awalu Kabiru makaman na mai girma kwamahinan tsuhuri Alhaji Muhammad Dugwal ɗan batta na mai girma kwamahinan ayyuka na jihar Kano gaba ɗaya shine Marwa ɗan batta awwal makaman ɗan na mai girma Jamilu Abubakar ɗan batta na masu girma shugabannin jam'iyyar NNPP na ƙaramar hukumar ɗan batta na masu girma ciyamomi shugabannin mazaɓu na ƙaramar hukumar ɗambata. walu makaman ɗambata mai dattawa, mai matasa, mai ‘yan dangwale. walu makaman ɗambata tun da Yusuf Bello ya bar tafiyar kwankwaso to ba mai taimakawa kwankwasiya kamar walu makaman ɗambata. Abin da kaiwa kwankwasiya Allah saka maka. Saboda taimakon fa Buhari ba kwana ya ce lalle ne a ɗauke walu makaman ɗambata. bata daga kumboro a mai da hi doguwa. Sani garka ɗan batta kenan dattijo a Santoriya ta Arewa. sai dai kuma batun kudaden fom da hukumar zaɓe kansek ta fitar na daga cikin manyan kalubalen da wasu ke cewa anya an duba halin da al'umma ke ciki kuwa kuma cikin masu mamakin hakan akwai horabul yahaya da magarin ali wannan sa kuɗin zai sa dole masu sha'awan takarar na ciyamomi da kansuloli su haƙura inda da ne da yanzu gidajen rediyon kunnan za su yawa masu shigowa domin tallata kansu akan wannan shugabanci da suke nema ba amma saboda tsadan kuɗin fom da aka sa na naira miliyan goma da miliyan biyar kaga babu 'yan takara ba masu kewayawa domin sun san abu ne da ba zai ba daga nan ma an karya tsarin nan amma ba kwa ganin hakan a matsayin kamar tantance waɗanda ake gani za su iya abin da gaske kamar yadda ita hukumar zaben take ambata to ai shi sha'anin harkan siyasa da kake gani yanzu manomi da zai rataye fatanya a baya idan profesa ya shigo har harkan siyasa sai ya bashi mamaki saboda haka wani da baya da naira miliyan ɗaya na tabbatar maka ya fi wanda mai miliyan goma da zai kawo dama irin wannan ai kaga abu ne da za a zama akwai 'yan lele wa'anda kawai su za a yi pinpointing a basu wannan dama gwamnati ta sai musu forms ɗin mu daga jam'iyyar apc ba wai ba za mu iya sayan form ba ne shi yasa muke kira a gyara kundin tsarin mulki na ƙasa cewar zaɓukan ƙananan hukumomi ko koma ƙarƙashin aine ta ƙasa. Honorable Yahaya da mugarin Ali kenan tsohon ɗan takarar majalisar tarayya a jam'iyyar APC kuma da yake batun zaɓukan ƙananan hukumomin ya tsallaka har a jihar Jigawa da muka jo Alhaji Karamu Jahun na cewa gwamnan jihar Umar Namadi ya amsa kiransu. Mun ga sunayen 'yan takarkarin ciyamomi sun fita kuma mun gode mun yi kira ka amsa Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara kawo haɗin kai kuma duk wanda ya ce zai ci din duniyar ku a bar mu da shi muna nan muna jira kiran mutum wannan yara da ka fito da sunayensu ya yi daidai mun gode mun kuma gode wa jami'an kwamitin da aka kafa na fidda 'yan takarkaru jahun da dukkanin local gama 27 an yi abin da ya kamata mai girma gwamna allah ya saka ma da alheri allah ya kara haɗa kai allah ya kara kawo haɗin kai kuma yaran ka masu zikakurai masu son su ga abin da ka fito da shi an ci gaba an ɗora an tafi to mun gode musu da wannan kuma nake so in koma jahun manyan dattijawa sabon shugabanni da aka naɗa mana alhaji haruna oji da da magaji garkuwa da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 'ya'yan da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.